daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya sauraron mu ne ta alfa radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif Adalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau yana jihar Kaduna a Najeriya inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim Muhammad za ta gabata mana da shirin kamar kowace ranar Juma'a. inda a yau shirin zai tattauna da kwararren likita akan alakar abincinmu maganinmu muna kuma tafi da tattaunawa da bakuwar da binta ta gayyato a cikin shirin wadda za ta karfafa wa mata gwiwa domin su gwada yin noma a cikin gidajensu kuma su samu alkhairi kafin daga bisani mu shiga kicin da ku inda a yau ma kamar yadda aka saba za mu kawo muku wani girki mai ƙayatarwa don haka a yanzu zan matsa in barku da binta ibrahim domin jin cikakken shirin na yau da gobe. sauraro muna muku farka da shigowa a cikin shirin namu na yau da gobe shiri na matasa don matasa bari mu fara da tattauna da muka yi da dr yusuf nadabo barka mu da sake haɗewa da ku a cikin ajin namu na yau da gobe a yau muna tare da dr yusuf na Dabo? sananne kuma ƙwararren likita kuma tsohon malami a tsangayar koyon aikin likita da ke abu zaria barka da shigowa cikin filin namu barka barka to masu yau za mu magana ne akan muhimmancin abinci da yake kasancewa magani kuma waraka ga matsalolin kiwon lafiya da kuma inganta jikin likita a yau zai mana bayani bayani akan yadda za mu yi amfani da abinci wurin gina jikinmu ya samu lafiya da kuma abin da ya dace mu ci a kowane yanayi yanzu muna cikin yanayin zafi ne musamman da muke kuma shiga yanayin da za a shiga azumi ga musulman da ke cikin duniya shi abinci lokacin da mutum zai ci abinci da tabbatar cewa abincin nan ya zama yana da kyau zai bashi kuzari zai bashi lafiya kuma zai bashi karfin jiki da kariya daga cututtuka wannan abin da ake kira shi balance diet ke so kuma balance diet din nan ya kunshi abinci kamar wanda zai dauki wanne ne zai baka kuzari kaga shi na kira carbohydrate protein wanda zai baka gina jiki da su minerals waɗanda suke cikin kayayyakin ganye su alayya omu da sauransu dukansu za su haɗu su baka nan to idan mutum zai ci abinci kamata ya yi tabbata cewa su abincin ya ɗauki nan ababe ɗin na farko dai carbohydrate zai samu mutum ko yana cin ciwo ne ko yana cin makan su doya su dankali sannan kuma da protein wanda shi ma kamar nama su wake su kindirmo su kifi sannan kuma ga kitse sannan kada mutum ya manta da cewa duk lokacin da zai ci abinci din nan shi abinci baban shi da ke da ne saboda abin da ake so shi mutum ya riga ya samu shin jikin nashi yana dauke da wayannan ababe to saboda ka sai ga cewa yana cin kamar su zogale su dinki su rama da sauransu to abinci kowane dan adam yana amfani da abinci idan aka yaya yaro kin ga yana ba shi abincin gida ne kuma la'akari ake yi ba za a shi mai yaji ba ba za a ba shi wanda mai tauri ba sannan za a ba shi mai ruwa wanda zai tattauna ya wato daidai da shekarunsa eh, mai daidai da shekarunsa kuma wayannan zai taimaka mishi ya fara digestive system din shi ya saba da wayannan abinci na al'ada su saboda haka in ma yaro ya girma ya zama ya balaga da abincin da manya ke ci shi zai ci mutum yana cin abinci yana cin abinci jikin shi yakan zo ya develop na allergy wato baya son wa'yansu ababe mm. sai ya zama kamar food allergy ko kuma shi a cikin halittar shi da sauransu akwai wayansu illa wayansu enzymes waɗanda ba sa iya narkar da wannan abincin to kun ga wayannan bangaren su su masu irin wayannan ciwo din da wayannan ba sa ganewa sai sun ci wayansu abinci so da mm. zarar mutum ya riga ya samu abinci ya ci ya zo ya ga abincin nan ya kawo mishi shi jini ya nuna cewa ya eh, yi alamun shi jikin shi baya wani kisa akwai wasu wanda ba sa shan nono in suka sha nono za ga ko ya sa su gudawa ko kuma jikinsu ba zai ɗauki wannan ba saboda haka kowa na ci ga abin da mutum ya saba da jikin shi mm, ya su sai lura ya sai lura ya daina kada mm. ya tilasta jikin shi sai ya ci wannan abu kuma abu ne wanda yake ba warkewa za a yi ba sai mutuwa ka raba inda dai jikin wato inda mutum yana da wannan kan jikin na eh, wani abinci na wata abinci musamman wanda yake tare da halitta saboda haka sai mutum ya tsaya ya ma kan shi eh, kiyamar leni ba wai sai ya je ya ci abincin ba ya samu gudawa a ji a kai shi asibiti ya kara dawo da shi sai daga karshe a gane cewa wannan abincin da kake ci ka bar shi hmm. su saboda haka sai mutum ya zo ga ya eh, yi ko wani abinci in mutum ya riga ya ci jikin shi yana iya cewa eh ba na son wannan jiki saboda ya danganci da irin sojojin jikin shi da yadda suka bi a wani lokaci suka yi sojoji suka yi fada da wannan abincin. kuma misali likita a wannan lokacin da muke ciki wanda muke shiga cikin yanayi na zafi wani irin abinci ya kamata a ce musamman mutanenmu na afirka sun mai da hankali akan ci. eh to duk abincin da mutum ya ce ke ci taso yana cin shi shi ya kamata ya rage ci abinda kawai zai duba ya duba ga cewa yanzu lokacin zafi ne tun kuma lokacin zafi ne ya kamata a ce mutum yana yawan shan ruwa mutum yana cin abinci yana shan ruwa yawan ruwa danga ruwan da yake sha zai taimaka mishi na daidai ya ya daidaita dumamar jikin shi zafin shi da sauransu sannan kuma zai taimaka mishi wajen narkar da abinci lokacin zafin nan mutum zai zo ya gane cewa yawun bakin shi ya canza fatar jikin shi ta canza harshen shi ya canza jikin shi ya rushe. fitsarin shi ma ya zama deep yellow irin deep yellow din saboda haka a wannan lokaci wanda lokacin zafi ne kamata ya yi mutane su dinga yawan shan ruwa mm. domin tana sha ne yana shiga cikin jikinka yana washe maka kwakwalwa yana gyara maka komai da komai su kin san ruwa yana da muhimmanci saboda haka lokacin zafin nan mutane su dinga yawaita shan ruwa da yake na biyu a lokacin zafi ya kamata a ce mutane in ga rana ta zo da aikin da kake na ƙarfi musamman kana duk aikin da kake na karfi saka ka rage sai ka dinga zama a yinwa in kuma wurin kana cikin daki ne ko kana cikin ofis ne kana wani akwai fanka akwai ac lokacin ya kamata a dinga amfani da su in mutum yana yawan tafiya baya shan ruwa yana kaiwa da komowa ko da kadan jikin fef ne ko da dan mashin din ki ga basu damu da su samu ruwa suna sha ba suna sha ba yana kawo dattin koda domin ruwan ba ba za ka sami isasshen ruwa wanda zai dinga wanke maka koda ya dinga wanke maka koda ba har a ji a samu abubuwan da za su dan daskare su kawo maka matsala na ciwon koda saboda haka a kula da shan ruwa kwarai da gaske to likita a daidai wannan lokacin na yanayin zafi cin 'ya'yan itatuwa na da amfani a jikin ai cin 'ya'yan itatuwa magani ne kwarai da gaske ko lokacin da ko a wani lokaci domin misali suna da ababen gina jiki kwarai da gaske akwai su da vitamins akwai su da calcium magnesium duk wayannan karafa waɗanda suke amfani suke sa jikin mutum ya samu lafiya da inganci da ayyukan jikin shi duka sai ya samu wayannan sinadaran daga cikin kayan lambu da kuma kayan marmari saboda haka wannan kayan lambu da kayan marmari suna da muhimmanci kwarai da gaske sannan suna da high fiber zogale da su jinkin da rama da makamantansu suna da mahimmanci domin cikin ka ya tsotse su saboda wannan raman da suke da shi wanda suke kaman dusa ne zai zo ya zama masu kaman soso a cikin ciki saboda ka ka tsotse ka tsotse da abin da yake da amfani a cikin su wannan dinnan sauran wannan wanda cikin ka ba zai iya narkarwa ba saboda yana dauke da cellulose yana dauke da high fiber saboda ka sai cikin ka kuma ya amfani da shi kamar soso ya kwashe maka dattin ciki wajen bayan gida sai yi kayi da yawa da kenan na biyu kuma wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske mutane su fahimta su je in ka ci abinci kar ka ce kai ka ci abinci ne akwai wasu halittu a cikin cikin ka wanda musamman suke cikin babban hanji wanda muke kiran su gut microbiome su wannan gut microbiome din suna dauke da kwayoyin cuta akwai kwayoyin cuta masu kyau akwai kwayoyin cuta marasa kyau sannan su wannan high fiber din doses suke nema suke ci domin akwai wanda za su soluble one da za su ci su hayyafa su yi maka vitamin shi maka peptide su kare ka daga ciwon da zai samu hanjinka domin hajiya yanzu za ki ga cewa saboda irin ba ma cin kayan ganye ba ma cin abinci misali da dusa wanda za ka yi datsa eh, sai an surfa to surfa wannan da aka yi an cire mata wani daraja ne an mai da shi sai starch so kana yawan cin abinci mara dusa kana yawan cin abinci wannan kana an tayawa cikin ka sukari ta starch sukarin ka ta starch ta starch da sauransu kafin ka ce kwabo mutum ya kamu da ciwon suga ɗaya kenan sannan kuma in ana mutum yana cin abinci mara dusa baya cin kayan ganye hmm. sai ya kamu da ciwon yoyon hanji shi ciwon yoyon hanji yanzu shine mutane a masana ilimi suke ta bincike a kai ana ta kaiwa da komowa to yanzu dai an yi ittifaki cewa eh akwai ciwon yoyon hanji domin za ki ga in mutum yana cin abinci irin kanana kananan abincin nan wanda ba su dauki da ganyaye din nan sai ki ga bayan gidan shi kullum zai dinga yin shi tsur tsur tsur tsur tsur ba zai jaɗe shi kamar yadda in ya ci abinci ya juya komai ba eh juya komai ba to saboda haka su wa'annan microbiome din ba sa samun wa'annan abinci din ba za su ayyukan da za su inganta hanjinka ba saboda haka sai hanjin maimakon bayan gidan da aka riga aka yi a fitar da shi a waje sai wani sashe daga cikin hanji din sai ya zama kaman yana yoyo yana tsaso yana tsaso to matukar aka yi kamar dan bayan gida ko kuma kwayoyin cuta ko kuma poison wanda ya kamata a ce an zubar da shi ta bayan gida ya zo ya samu hanya ta yoyon hanji ya shiga hanyar jini sai ya burkita garkuwar jikin mutum daga nan sai mutum ya dinga samun kumburin ciki ya dinga samun eh, zazzabi yana cewa yau eh, cikin sha kumbura ya ga ya samu autoimmune disease wayan su wanda ake kiran shi ciwon gaɓoɓi sannan ya zo ya dinga samun bala'in ciwon jiki wanda ake kiran shi fibromyalgia da ire-iren su da yawa da ba a gane ba ana ta cewa sai a ce wannan ciwo ne wannan ciwo ne sai za a gane cewa ga eh, hakika akwai ciwon yoyon hanji wanda ake kiran shi leaky gut syndrome duk dai daga mm. illolin da ake samu daga abinci mu ai abinci magani ne saboda haka in mutum bai ci abinci ba da sauransu to shikenan zai je ya biya ko ya je ko kuma bai ci shi daidai ba ko kuma bai ci shi daidai ba mm, kamar yadda kace idan an yi surfe wanda yawanci yanzu kusan komai sai an surfa da tunanin mu kamar ya fi daɗi ya fi kyan gani shi ciki ba ruwan shi da wani kyale-kyale abin da yake so shin abincin nan akwai vitamins abincin nan akwai sukari da zai bani kuzari abincin nan akwai fiber wanda zai taimake ni to shi shi yake so saboda haka duk kaje ka zo ka yi kyalekyale ka je ka so abincin kanti ka je ka so ruwan kanti ka zo ka kana sha kana wannan da mm. sauransu kana illata wayannan halittun da suke microbiome din. To yau kamar yadda kai magana a likita kamar kai bayani akan yadda za a iya samun ciwon suga ta yadda muke yin cin abincin mu mm, mm, yadda muka ga dama mm. da kuma shi wannan ciwon yoyon hanji din. Shin ana iya dawowa baya a gyara ta hanyar gyara yanayin abincin ah. idan ana cin misali mai ciwon suga idan zai ci abinci yanzu ya fara cin abincin da ba a surfa ba ya dinga cin sa yadda yake daga misali gona wankewa kawai aka gyara. Wannan mataki na farko yana da muhimmanci. ka tabbata cewa abincinka yana dauke da dusa in aka cire dusan nan aka ce aka nika maka aka kawo ba abincin kake ci ba kana cin starch ne wato ka ba wa dabbobi mai kyau yawa a ah, yanzu da kike gani muna ba muna raguna dusa dusa da sauransu ba sai kiga rago ya yi karfin kashi kuma yana da jini in an yi kashi ya yi kyan gani mm. kai kuma da kake bashi kullum kana kawo mishi kullum wayan kasiri kana tafiya da kyar saboda su wayannan dusar nan tana dauke da calcium mm. a ta da iron kin ga wayannan sai a zo a ce an cire su an ji an kai su kanti ana sayarwa wannan ne saboda ka sai mutum ya tsaya ya ma kan shi ya lamna shara'i me illar cin abin shi tsa sai su ce ai yana da tauri hmm. baka taunawa taunawa din da kake yi da sauransu yana ƙara ma ƙarfin kamuke yana ƙara maka lafiyar kwasan da yake kawo maka ya sun ce ba da danko eh sun ce ba da danko ba shi da wannan saboda haka sai ka je ka shi ka je ka je abincin da yayan mu suke ci yanzu mu a lokacin da muke yara ana kiran shi talge ne saboda haka ya za su yi kuzari ya za su yi karfi ya za su yi tunani mai kyau saboda haka dan na suka riga suka yi sai admission da kafin yaro a a ci an da shi a cikin gari ya ci abinci mai gina jiki mm. garkuwan jikin shi na fada da kwayoyin cuta ko wani iri ne amma yanzu da ya ce jikina na ciwo da sauransu kafin a ce menene an ja an kwantar da shi saboda abincin ba shi da inganci. Abincin jikinmu ba a gina shi sosai ba. Ba a gina shi ba. Abincin bai zama magani ba. To da ƙarshe wani shawara zaka ba mutane musamman a wannan wannan lokaci da kuma zafin da ake ciki me abubuwa masu muhimmanci za a mai da hankali a kai kafin mu karkara shirin. A na farko dai in dai ka tabbata cewa akwai zafi ka ɗauki matakan kare kanka daga zafin nan kuma ka tabbata duk inda zaka je kana shan ruwa. Masu acaɓa masu aikin keke na keke na masu aikin wannan da kowane lokaci za su dinga kai mutane suna kai suna ajiyewa. Masu koyarwa. Ba sa shan ruwa. Saboda kan ba ka shan ruwa kana illata jikinka ne saboda haka ruwan nan kuma ya zama wajibi ka zo ka yi sannan ka ci abinci lokacin da kake jin yunwa kada ka cika cikin ka kusan koshi sai ka bari in baka jin yunwa kada ka je ka ci abinci saboda haka su kuma galibi masu azumi lokacin sahur abin da ya kamata su ci sai su koyi da dabino domin dabino yana da abin da ake kiran shi high glycemic index in ka fara buɗe baki da dabino nan da nan da ka tattauna shi ka ci nan da nan zai shiga cikin jini nan da nan ya kai ga kwakwalwarka ya baka glucose kuma yana dauke da glucose yana dauke da fructose yana dauke da sucrose mm. saboda haka yana da high glycemic index so abincin za ka bude baki da shi kenan sai ka bude baki da abinci ka sannan kada ka cika cikinka da ruwa a wancan lokacin a lokacin bude baki sai ka dinga shan ruwa kadan kadan kadan kadan domin za ka dinga yin a cin abinci ne zango zango zangon farko ka riga ka raba cikin kashi ɗaya bisa uku ɗaya abinci ɗayan ruwa ɗayan iska hmm. lokacin sahur kuma sai ka revising sai ka ga wani abinci za ka ci sai ka ci mai low glycemic index in mun ce lokacin da mutum zai bude bakin shi ne da misali da biyu eh, high glycemic hmm. index wanda eh, zai zai tado da yawa eh, zai baka shiga zai baka shiga da hmm. kayan shiga da guji wannan kuma mutum zai zo ya ci sai ya sa ya duba abinci wanda yake da low glycemic index wanda ba zai an tayo mishi siga cikin jinin shi ba mm. zai dinga bayarwa a hankali a hankali sai dinga cin abinci galibi masu dusa eh, shi sa ila eh, mutanen iyayen mu suke cin dumaman eh, tuwo da da sahur da sahur saboda haka sai kiga da tsama suke ci mm. saboda haka in suka danke ka zaka san eh namiji ya danke ka <laughs> <laughs> saboda haka yana kawo karfi mm. saboda haka saboda wannan dusar ba za ta sa Eh, su dinga cin eh, eh, starch ba hmm. za ta dinga sakin starch ɗin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan zai ɗauki lokaci kafin su jima hmm. saboda haka sai ga An tuwon dawa ne in tuwon shinkafa ne in tuwon masara ne in tuwon wa'annan duka zai za su yi shi sun ci da dusa hmm. wannan zai rage musu kamuwa da ciwon suga. to madalla To ga mu da Hajiya Hajara Yusuf ɗan tsoho kan sirrukan noman lambun cikin gida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na Hajara Yusuf ɗan tsoho ni ce CEO na Small Home Farmers Development Initiative. Muna harka ne na home gardening abinda ake ce ma lambun cikin gida wanda muke taimaka mana ko a ce yana yake tallafa mana wajen kayayyakin abinci na gida musamman kayan miya wanda su ne suka fi sauki ga mace ta samu shuka a cikin harabar gidanta ko a bayan gida ko a gefen kicin su ne suke da mahimmanci na farko dai zan fara bayani akan menene lambun cikin gida shi lambun cikin gida shuke-shuke ne wanda mace za ta yi makanta wanda za ta sa hannu ta ɗiba daga ɗiba wajen shuka zuwa cikin tukunya misali alayyaho ya kuwa ayayo Kuɓewa, tumatir tattasai attarugu har albasa duk ana shukawa balantana ma yanzu yadda zamanin nan ya dawo na shuka a cikin buhun siminti mace za ta iya shuka a cikin buhun siminti da jera su a kusa da kicin dinta ko inda take girki wanda da ya fito tana cikin girki ta tsaye da ruwan miyan ta za ta iya zuwa ta gutsari kubewanta ta yanyanka ta saka a cikin tukunya ko ta yanko alayyahonta ko yakuwarta ko ayoyo ta yanka ta zuba a miya shine amfanin mace ta yi wannan shuke-shuke ba ma a cikin buhun siminti ba a cikin roban mai in ta kare a a dan bokiti ne ya fashe a roba ce ta wankan yara a nan gidan ma har da baho irin na wanka na toilet din nan za a samu mun yi shuka a ciki kuma yana mana amfani sosai. Ta jajira menene sirrin noman cikin gida kuma su tsirrai ne ko in ce eh, shukoki ne ake iya yin shukansu a cikin gida. Shi wannan shuke-shuke ma ba wajen kayan miya ya tsaya ba muna shuka doya muna shuka dankalin turawa muna shuka dankalin hausa akwai su zogale akwai itatuwa na tsirrai kala-kala kamar su gwaiba sadabur akwai pomegranate akwai lemon indian lemon akwai gwanda irin dwarf din nan wanda kana zaune ma zaka gutsare ta in ta nuna kai amfani da ita su nan fanni na herbs and spices kamar su oregano parsley coriander celery marjoram dandelion da dai sauransu wala duk suna magungunan hawan jini shuga da sauransu kuma shuka wayannan tsirrai a cikin gida yana ƙara ma mutum lafiya da kwanciyar hankali. To kamar wani lokaci ko kuma yanayi ya kamata mata su fara yin shukan a cikin gida ɗin? ma'ana lokacin sanyi zafi ko sai da damuna. Yawwa akwai lokuta da ya kamata uwar gida ta san lokacin da ya kamata ta shuka wannan da shuka wancan. Kamar a yanzu da muke ɗan shigan yanayi kala biyu. Sanyi na ɗan mana sallama zafi na kuma gabatowa uwar gida sai ta samu ta gyara buhunhunanta na shinkafa ko na fulawa ta haɗa ƙasarta mai kyau ta shuka doya wannan doya idan ta shuka za ta samu kamar wata shida bakwai zuwa takwas ta cire wasu doyan suna zuwa har wata taran ana so ta ƙosa sosai kuma a cikin wannan yanayi ma za ta iya samu kuma ta ɓalli iri daga cikin doyar da ta shuka a watanni biyu da suka wuce ko in ce uku wurin watan nuwamba mun yi abin da ake kira ramadan project mun gaya ma mata yadda za su kinkintsa su gyara ƙasa su shuka abubuwan da za su girba a cikin watan ramadan kamar yanzu watan ramadan na gabatowa cikin 'yan kwanaki biyu zuwa uku to duk shuke-shuken da muka yi wanda za mu ci da ramadan duk yayi da yaddan allah kamar su latas su kokumba kabeji ma an riga an sa shi an sa karas ya riga ya yi to duk uwar gida za ta yi amfani tattasai kore wanda za ta saka shi a salad ɗinta duk ta riga ta shuka kuma ta girba a yanzu mun sa dankalin turawa yana yin kaman wata biyu da rabi zuwa wata uku to a yanzu duk yawanci mata da muka ɗan nuna mawa da za su shuka dankalin turawan su duk sun girba saboda yanayi ake amfani da shi da kuma kwanaki da yardan Allah. To tsawon wani lokaci ke dauka a fara eh, cin amfanin shi shuke-shuken da ake yi a gida? Lokacin da ake ɗauka a fara cin amfanin shuke-shuke yana danganta daga irin da mutum ya dasa. Kamar yadda ne bayani a sama na nuna ciwon kamar yanzu idan mutum ya shuka latas zai ɗauki kwana talatin zuwa arba'in ya riga ya ɗauka kukumba ta kukumba ma ko kwana talatin ba ta yi ta riga ta fara zuba maka 'ya'ya ka ɗauka zuwa kwana arba'in an fara amfani da ita Taja da ƙarshe suke ƙarfafawa mata gwiwa akan harkar noman cikin gida. Ina ƙarfafawa mata, ina ƙarfafa musu gwiwa akan su fara harkar noman cikin gida. ba ƙaramin tasiri yake da shi ba don akwai wani ɗan abin da muke koya mawa mata in sun zo haka mu ce musu tunda suna kusa suna makwabta a dinga yin wani abu da ake kira ba ni gishiri in baki manda in baki da alayyahu kina so ki yi miyan alayyahu za ki duba ki ga makwabci kina da shi ki tambaye ta eh ina da alayyahu to ba na alayyahu zan baki ayayo kuma shi wannan harka na noman cikin gida wallahi albarkan da ke cikin shi sai fa mutum ya yi akwai wani irin ma wani irin kwanciyar hankali ne ko wani irin murna ne ko ku wani irin alfahari ne da mace za ta ji a ce yau ita ta shuka wannan abu da ta saka shi a cikin tukunya ba karamin farin ciki ba ne saboda haka ina kira da babban murya da mata su fito saboda duk macen da take wannan harka na lambun cikin gida don ta gano ta gane kan shi to albarka da ke cikin shi ba karamin abu ba ne ba kada mata su ga wai suna zaune a gidan haya su ce ai ba su da wuri ba za su iya yin wannan harkan noma cikin gida ba a'a amfani da buhun siminti su yi hanya kowa ta shuka abin take so kowa ta kawo buhun ta kala goma buhu goma goma ta jera kofar ɗakinta ta yi hanya dole ta fito za ta tsinki abinta ta yi kicin shuka dankalin turawa ko doya a jikin katangar gida za su yi abinsu irin waɗannan robobin ruwa da ake sha da robobin lemuka ake yardawa ana yin shuka a ciki za a saka ƙasa a shuka latas shuka duk abin da mutum yake so ya rataye shi a jikin bango kuma ya fito kuma ya amfana da shi. So muna godiya da fatan mata za su tashi tsaye domin yin noma a kowane yanayi a cikin gida. bar mu leƙa madafar mu inda za mu haɗu da malama Hauwa haya domin ta kama mana wani taɓa kalashe na mutanen kogi. Malama hawa barka da shigowa. Assalamu alaikum. Sunan shi na gujiya amma a kogi suna kiran shi abada. To na jinki da me da me ake bukata? Za ka buƙaci gujiyanki, za ka buƙaci gishiri, garin yaji, sinadarin ɗanɗano, albasa, tattasai ja da kore, manja ko man gyada. To, mu je zuwa. da ake girkin? da ake girkin. Gurjiyan kika gyara gurjiyan. Shi busasshen gurjiyan. Busasshen gurjiyan. Sai ki kai barji. Aka barza miki sai ki gawo da shi gida ki baka ce ki tira da tun dusa dusa nan gaba da hancin nan shi. da hancin nan ko kuma ki iya sa to a tarmi ki dan bubbuge shi saboda ya ware dai a barza dan hancin zai fito fa sannan ka gyara sai ki mai da shi injin a nike miki shi sai ki zo gida samu lariyar laushi ki kaɗe shi yi laushi kamar fulawa in yi laushin nan mm. in na sun mutum biyu ne za ki yi daidai daidai ki samu gwangwanin ki na madara garin ke na sai auna gwangwanin madara biyu garuwan ki ke ajiye shi a gefe mm. ga garin yajin ki ga gishiri ga sinadarin ɗanɗano mm. sai ki zuba a cikin abun roba eh. ko kwano mahaɗin da inda za a yi haɗin in kika haɗa wayannan kayayyakin in kina da garin kubewa. Kube ya busasshe busassa sai ki dan tankaɗe shi shi ma dan yi laushin sai ki sa to shi wannan garin kubewa shi zai sa shi ya kama jiki ya kama jiki kaman fulawa oh, eh kin gane tunda an gujiyan ne ai bai da wannan dankon shi kama jiki mm. ki sa shi kaman cokali ɗaya haka cokalin shinkafa shi kubewa. a gwangwani biyu to a gwangwani biyu eh da ka samu mai yau ito mm. zai kama kanshi sai ki samu man janki wanda ke bukata ko man gyada. Mm. Amma a can kasar da ake ake abincin yan kogi ne mm. suna amfani da manja ne don ya fi daɗi. Mm-hmm. To za ki samu furafin ɗinki mai kyau wanda bai kamu. To yanda ake so ya kalallaba haka da ake gwa daidai. Zan dinga ɗebowa ina zuba. Wato na zuba mai a kaskon na. a kaskon. Eh, sai kuma ɗebo shi wannan kullu eh. wanda ya sa mishi sanadar ɗanɗanon gishiri da eh. ɗan barkono na mm, mm, mm. sai in zuba ya kwanta ya male can kuma sai in daga in juya. Ya soyi dai da kyau wanda ɗayan da ba za ki ji gafin ba za ki ji gafin gujiyan ba ma garin gujiyan ba kwata kwata za ki ji kamar irin an dafa ne. Bayan kin sauke kin aje kin jera su a plate ki ɗauko kayan miyan ki da kika siyo tattasai ɗin. Ja da koren da albasan. ki gyara ki wanke shi tas sai ki yanyanka shi ƙanana ƙanana shi a gefe wanda yake bukata zai iya ci da shi ya ci wanda wani ma wanda bai san yaji yajin cikin wannan abin ya ya ishe shi to in kuma kana so sai ka ɗiba ka zuba mm. kaɗan nan naɗa kaɗan mm. zuba a baki kuma a matsayin abinci za a iya cin za a cin sha a kwanta ma in abincin rana ne za a ci na kari ne za a ci na sha ruwa kuma yana rike ciki sosai ma to da fatan masu sauraro za su gwada To iyakacin abin da muke dauke da shi kenan masu sauraro. Ai wutan karshen mako lafiya Allah ya ba mu alherinsa. To amin mu amin da haka ne kuma muka zo ga karshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Sai Fiona nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.